الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وبقى تعجب تبتع الله صلاة صلاة يعني شديد تبتع عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه يتعطينا بلوتين شديد لتعطينا عقيدة الرازيين أبي حاكم وأبي زرع الإمام أبو حاكم الرازي بالإمام أبو زرع الرازي sai ce ya yawon gafara ina na tsafo shi bai ni ko yan da ula 1435 na zai tsafo shi bai gube kuka ne yan nasara march 2014 2014 na kalenda miladiya من غام وعذاب القبر حق ومنكر ونقير حق والكرام الكاتبون حق والبعث من بعد الموت حق الإمام أبو زرع الرازي والإمام أبو حاتم الرازي أجمعنا عقيدة أبو وعذاب القبر حق عذاب كبر جتيو ومنكر ونكير حق منكر بنكيري gasiyo wal kiramul katibuna haqqun al kiramul katibuna magasiya malaika ne ko wal ba'su amma na ke min bajin mauti zuma ya jalu haqqun gasiyo ba na man gawa wa azabul qabri haqqun kabari gasiyo nan wane ga mina aqidan ahlus sunnati wal jama'a budan a imani ji ke da azaba ya kabari dambo ni ma kabari ma dambo e rayuwa na wuta a bi hayatu duniya rayuwayen shi amma da alhayatu barzakiya rayuwayen barzaku amma ke ji rayuwayen alkiyami ɗaga wajen ne ku? azaban kabari gaskiya ego dalili jo daga alkur'ano da dalili shi daga ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ce da lati daga annahu yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu saa adkilu ala fir'auna ashadda al-azab inna nga asela nya to la efonu ma ga bi tashin kiyama na ga to zai je lamiti fir'auna nan ala'a da gada ne na gano loli an na zuro duna da ya gudun shan na sai kabarin to ki wala muziqan kanna min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar ya la'azaba ta canji dagwalomi kami azabanci wani azaba canji na yi kabaro kami azabanci wani alikiya ne cikin latina gawa mana rada an zikiri fa ina lagu ma'ishatan donka wana shuruhu yau malkiya mati ama zandondo na gaji rayuwa ta fake kifayen ce ci lugwanan fa’inna na goma ishatan don ka zanna ji rayuwa na na rayuwa fitikin na dun fasara don gai a zabun kaduri a zabun tabarin mai godi gani haku mm. a nabi sallallahu alaihi wa sallam ga ista in zo billahi min arba e ba tsari da teki daga ya gune mini ya gune wuce ma daga ista in zo billahi min azabun ne ba tsari da tsoci tsoci ga yagwa tsoci goyayyu sa daga azabar kabarin annabi sa sallam go kabarin guba ga mai ji zalin fi kabaru ce wani azaba mara nabi sa sallam bi qabraini ko huma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi a annabi go kabarin guba kabarin guba wani mai ji azaba ɗan mai ladin azaba ne a tsone ji a tsone ji azaba ne ina a ɗan ji azaba wani ga ne aljuwe ga zulumin ji kwa ogani ina zaini na bukalin shi bainan nasu inna nimati wa wani sai da zan buga tsakani a dika bi an nimanci e da ya ba tuku ka la yasatilu min al-bawl nga jibo da waya wale ne ga ji azaba ya kabari biya ngama la ne ga amatu azabul qabr amatu azabul qabr min al-bawl general azaba ya kabari ne jundiya da ne ji ne eh, da waya a sha azaba yake bari kiyo gaskiya wuyo ku idan eh, za a ji hadiri a duga kabaro man rabu ka zuciya ciwoyo man na biyu ka ziya na biyoyo ma dinu ka kiya dini yawoyo e eh, ga yunguta nan ga kalita sun hadu su da salata ɓari yau ko man rabu ka na imar fatin abdu rabbahu man na biyu ka ma ma'arifatu ke nabiyahu ma ma dinuka ma'arifatu abidinahu mai wuta ta ne masu ku ga kali tafiyan al'usulu a salata daga wa yau ku ba ne ga on damar rabuka guji bayani etiyan kiwo etiyan allah gaji sama gaji ke gaji kazo gaji kazo ga mun goyi aji ba da mini ba da ma addu'a ego قال ربكم ادعوني استجب لكم من عباده الخوف ولا تخافوا وخافوني من عباده الاستعانه اياك نعبد واياك نستعين من عباده وصيه فاستحق فصل لربك وانحر من عباده الاستغاثه وجانكم يستغيثون ربكم فاستجاب لكم تفعلوا on da ma da fatul arziki na wugo ga bula bayani da ya al-islamu ngai e. ta ta la ilaha wa la rasulullah wala kan da ko yiki wala da koya wala wo ja da ramadana wala aji wuce ga yake arkanul imani wala imani ba sai ki wala ne malaika ji wala ne bidiji wala ne fa'al kiyami wala ne kaddare wala ne litafi and the rest wuce bai ga jiya lisano ya taru da laka na ka tara fa in lam takun tarahu wuce difan na ya islam na gonga ya islam lillahi bi tauhidi wa laqad to ya ci da tauhidi wa in kiyadu law bi taati wa malaka to ce ci wal qulus min ashirk wa malaka da shirka ne zai yaji shirka ne lórí márùfọ́tù jí ní ìsìláàdìbò bẹ̀bẹ̀ tó náà lórí ìjọ ẹjọ́ márùfọ́tù adìlẹ̀bí yóò ojú kí àníjẹ gánṣe ìjọ mọ́mọ́dù rẹ̀ yá àdìlá ilé kẹlẹ́kẹlẹ́kẹlẹ́ ní èjì ní ìgbẹ̀ mọ́kànlá mọ́ òjíbẹ́jì dìradó mẹ̀jìnà ya wú òwútẹ́ ẹ̀dẹ̀ mọ́kọ̀ a níbi jẹ́bẹ́ da yawa mujaddirukum fa anzuri alkhairi fata mu ala wa lu muja alkhairi na maga alkhairi ne tauhidi shirka fata mu ja lu muji ala iya bi shirka da maga shirka ne ke shirka mu ci bella bayani ya tiya ta huto je ga ci karshe wa ne ta fi be samarai wajen da ku wane ga ya huta wuce ya azabul kabri yin yana ya wuta na bisa kan baro yin man rabu kan mannabi kan ma dinu kan ga akali ta biya al usul salatu daga wani wannan ku zaɓa ya kabari gaskiya amma ya zaɓi goga amma ta gaza so ka ga tuci ne kin lungu wani gugu wai e e gagai gowa go lai ma zalikar kitabu la da fi hudai alladina yu'minuna bil ghaibi zai lai ma ji gaibi na to ji gane ko da ko a imani ji azabai kabari gaskiya ni mai kabari mai gaskiya ke ci luwa ran ni ga kabari ne jawabi biya min sabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya eh ndo ne ko eh na maga Allah da azaba kabari no a tsiya bi suka shirka ji munafinci wasu ga mana kasuwanci waje na nimanci eh, wasu ga mana waje haramu waje riba wọ́n ti ránà fún wọ̀dìbò rọ̀ká di kí mọ̀ rọ̀ká tí ẹ̀dẹ̀ wàjẹ́ mọ́ kó rọ̀ká tí ẹ̀dẹ̀ wọ̀ tó mọ́ kó rọ̀ká di sádàbí lókàtí mọ́ wọ́n lè yẹn bá tó púpá tẹ́jẹ̀ gbòrògbò bí kí o yẹ abẹ́lẹ́ níbu ẹgbọ́n lè dẹ́lẹ̀ náà gbọ́ngbọ́ tún daga àzábẹ́ kẹbẹ̀rẹ̀ ọ̀nà wọ́n ti ọjọ́ gbókun bí àdúrà bẹ̀rẹ̀ tó ètù gan ọgbà daga àzábẹ́ kẹbẹ̀rẹ̀ òkú ومنكر ونكير حق منكر بنكير ما قسيو يو حديثي ما تسجوه wọ́n ti gáàrin àpó ìzàdá jẹ́ àdìlì mẹ̀lẹ́ẹ́sà púpà bí lúù ga kábàrọ̀ ya marrabuka man nabi ko ma dinuka mu'min ya ga duba marrabuka ba sai cin gairi Allah man Muhammadu ma dinuka ki ya dini wa na dinu ga dini ya musulunci ki o sai ga yake da na tun da ke na bo wa ga ma ga ki ata mai wa mai ma ni dibi malaika ta goto e ni o ci na daga yi no hmm, amma sai ci gwe ga wa ge ya aljanna ya gona wa ya mutu gaskiya zanna ucale za ucale za e za wata sai ya kan nga tufuwa boku fun da an tafe ji murmushi ku tafe ga an tallazi wa juka yi bashir bil khairi wa ga iza na fi ya bushara ga alkhairi nan ziwa yau da wa ga ana amalu ka salih ga ya fi kirki ya ya jo amma an ga iza ne a ga man wa ga ha ga la adri niya a ta lau amajo a ta lau rongojo láàjọkùn ti bọ́ átò har da kaku na duba zane a ga yi duba za ta haka kan yi wacce na daga aljanna ya gaya ni na ebe na olofi jirya a zaɓa ya ne zanasa wani wato fiskan wa su ba mai jawaji yuko daga an tallazi wa juka layi bashir bilkhairi waga yi zane fifta we we ya bushara da alkhairi yana kafin na zane ga ati ya gadda suna ta jiro kiyo waga yi zane fifta we ya bushara da alkhairi yana wato fifta we ya bushara da alkhairi yana suna wato wazi ne nan wato mutu ga yi kinje je yawayo gbagawa yau ko a shawa aji wasu lokacin kirki daga yisho aji wasu ya daga yankin da yau tun daga yisho ka dozo da tira mun yi fari kiyami wato ya ga ilar juhud Allah ya ji ba da dajiri wato ya ga ki lau alu lau rudu la adu limanu wanu za wace kaga laje ba dajiri sai na so kun ala lu ba daga da yisho wọ́n hmm. e e ti ká ní ọkọ́ efúnni ẹ̀dà túnú tó ti wú ìpé o kakune za su na tuyaci buji biyo da na wasu su na tuyaci buji biyo egogo da e su ji shiru ya su su wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa yanzu e ji shiru ya ajali yanzu e ji shiri shiri na maji alkhairi ga ba ta ne kiyo da fiya ceci ko takuna wasu na gada bai la ya sa ki nuna sa'atin wala ya takdimun adena a lajo mana na madina adena kafu ne za su ne za daga su ani waje ani da na muwa su suna su gubu ite yawon gama da alif za a sallar ga inna Allah hakika su ko iza ara, da kabu da ruhi abidin bi arzin su ko zai wa gura iza ya shi ndo da lauki ya hada su ko gabu kada na wani wano shi wuce nan su ko ya gani da wa gura ya wasu ga nauki da ya bi da wasu bemi da wani ne bemi na ce gura ya wani lokacin wuce hatu nan

to alkiramul katibu na wato mutu ya hakkun gaskiya wato mai ma hmm. ga shi gane ko wale ga imani jiga malaika da mini ya kibo da mini ya da mini arkanu ya al'imanu malaika ci ma duka kayan adam malaika ya dabo na je lawa ibenin sai malaika jibrilu na nazzala bi ruhulamin ruhulamin ga tunjo ala ta kuna min almunzirin be gbe we bo lo so da mi zai ji gargadin na bi lisanin arabiyyin mubin amma da malaika idan bo ne je kafona ke israfil na wa nufikha fi suri fa sayqa man fi samawati wal ardi aga ke je fi kafona ya ci sama da kibat ga ta ta ga su wuyo ko malaika idan na ga kai tunguru ne da ran biyo tun da ya zauna ma yalfizu min qawli illa ladai raqibun atidu ajje ga dago ne zai ga na illa fati raqibu bi atidu ya luji kiyo eluka ati ya ga be ma ajje malaika idan ko na ga gora yi zauna kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una amma da malaika idan wani jagai fa aljanna wani wasiqa alladhina taqaw rabbakum ila aljannati zumra da su ne to tuna ga da ke a ga da aljanna daga tusugu ka eh malaika aljanna ne fa da jagabi amma da yake fa ne nabi amma da malaika idan wani je la lara ce to yace na wa hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya hmm. wa inna alaykum لها جزينا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون متي ملائكه ديكي فازاني kiri hadis na ni sallallahu alaihi wasallam ya ta bude fi kuma malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari ade malaika da wani ya biye shi na wani malaika ya biye rigidi na dole lokaci a suwa lokacin la ta rige la dio fas azul ladina ba tu fi kun beji le malaika ne le bi na ta kun ta ko to ko ta ga kai fa taraktu min ibadi ke lu shi mi gwaruna aga taraknahu wa hum yusalluna yilu agwaru a sai di sallah wa yi atainahu yimabe k'o wa hum luna a' be ji ke gani falla amma ji malaika ji tun daga haske a nabi kuli katil malaika tu min nura jani ta malaika tun daga haske wa kuli kaljalu min marijin min nari amma jani ta yanzu yanzu tun daga eno wa kuli kal min ma usifa lakum amma jani ta yanzu tun daga nan jiye ya don gaji kanan pẹ̀gọ́ di ọ̀nà kó lè pàtẹ́ ìlú láì ìbánijú bí mọ̀láíkà yìí mọ́ adégbàpá ja'ilil malaikati rusulan uli ajni hajjin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha malaika imati shayi huta jibrilu be miqail gangani be israfil ga mala annabi sallallahu sai ba duwa ga rabbi jibril wa miqail wa israfil wa jana ko ba ta ne je zai ma yuto wal ba'su min ba'dil mauti haqqun Ala da náà kí n zuma ya jẹ̀lé ó gẹ́sí ìwò wọ́n lọ́ọ̀ tú gẹ́sí ayọ́ kullu man alaiha fan zan ko rike cikin wani gazo kullu shay'in halikun illa wajahu yanzuru gajin alaka sai fiska yin sai ji ngoji ga da ko pata da ndo ga ji pata da ndo ga su sai ta ga ni daga fahimta fahumul khaliduna wa ga su a yi na nabo ma ja'alna li basharin min qabli khalqul dabo na ila rayuwa ya family fitate luka ni wana e bogo tutu wi gaskiya law kanat dunya tadumu li ahliha la kana ya hayyan wa bakiya. da ijaga da daga ijafe lo da ni da yi da bofe lo amma kiyo ja da bofe lo zandoro ni da jone wani wani na sakuka iza ja ajaluhum la yastaqiluna sa'atan wa la yastaqdimuna kamu ne za su na gadabe a fauta amma lume gora lokacin na wasu na cikin wa da bene bugo zandoro ga su number 2 waga ga waga su a shawa ta ji shiri wafe jikin gawa wata zawadu fa yana khaira zadi a takwa e ya ce da wazza zana jana magajana yi da fiye ceci number 3 waga waga waga su so kwa gudi ya ce da ne za su no so kwa gudi mun ga lokaci ne za su no inna allahi lahu ilmu sa'a so kwa gudi ya ce ilmi al-qiyamah wa yin da zubul gaisa in ga yadda da shi daga sarbo wa eh, ya lawa ma fil arhami in ga da ilimi na gun ba ko na zage wani ko wa ma tadri nafsun ma za ta kibu gadan zarrai madaba na ke na ji suna wa ma tadri nafsun bi ayi arzin ta mutu za an ji makke na ji da na wasu shina wajen na ko wa ke ya cingaga now no ne zaga su ko amma ya zaga su a gunaki ya zaga su a gunaki a gunaki alawa ya nakin na nga indamin ya imani biliyomil asiru والبعث بعد الموت والبعث من بعد الموت حق الإمام أبو زرع الرازي عند الإمام أبو حاتم الرازي قال لذا جانا كنتم يتسو قسي ويو a naza yake fari kyana ga man ba sananin markadina A zama wa hadar rahman wa sadaka musaluna zina yake da dare yake ne jinabo haza ma wa hadar rahman alkawari so kodana wa sadaka musaluna tuci magaskiya ta ba na wa ndole ko ka enye ndole wa le iye wa wa gangu wa kure fai za an zanna alai halma to ti ga le bi ya bi ihtazzat ki wuce sai sassan wa rabat inna alladhi ahyaha la mauta to ti na kin da rai nan ga da ja su da rai minha khalaqnakum da kinga bai jiyeyo wa fiha nu'idukum ya maga cikin gayya ke leje badalago wani minha nukhrijukum da kinga mai yake ne ki tsaratan ukra a shawa ne ga alaza na ke zuma ya jeliyo gasiwo a zamani a nibi musa banu isra'ila ya ga nibi musa a ga ya musa lannu mina lagata na allah jihara ya wani musa ya ji ma daga sai gaji su kwaye yadda ya kafuna ga nibi musa ta ke a nibi musa gawa كفنا أدي قلبي من لك أتانا الله جارة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون تشفيت تاوتين لغاية تعتعتت ثم بعثناكم من بعد موتكم يتعي درأي زما يجليه أشاء على ذا درأي زما يجليه قسم يوكم زامن بني إسرائيل أجي أذاو zawuci na ma'u da ce cu da rai wai ka tarkin nafsan fadaratun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum tasmuna ya ya zawu ya kifelu ya kife jimi felu mata za zaka zawo ka zawo wallahu mukhrijum ma kuntum tasmuna ene so na ce ci buwa tiya sọ̀kọ́ jẹ́ ọ̀fọ̀rọ̀dá lánàkwáàzú kó àdìyẹ́nì dé sọ̀kọ́ gan alámìnigẹ́bẹ̀ẹ́ na kọ́ na aláàdán ekún ìlànà tún fọ́kù lọ́dún ìbú ìbáde ẹdún ẹgbẹ̀ sáàṣù gàzáríkà yóò fi láwìl mọ̀tàtì àgẹ́yẹnigá àtúnà sọ̀kọ́ ẹdún ráyọ ẹzàdẹ́gbòṣì gan kó ẹzàgbòṣì gan ngọ́ alam da yadda aukan da zimarra aukan da zimarra la karyatin wa kawo ya tun alawu rusha kala na ya ba da motiya fa ma ta wulla ya ta yi suma ba so kala kam labista kala labistu yawmin aw ba da yawmin kala bal labista ya da amin da wanci goji ga wake su kwa da jabu da rayu su ko tewu su dewu sokoji biyu da raya sokoji biyu ba fa wuce wata taron ganar biyu su yau mu miki kweri an ba da yi mu ko sashi ya kweri ba kuma ban labi sami hata hane ya shi so ji taron na mu fanzur ila ta'ani ka washe rani ka lame ta sanna kiliyan lo bayan yanki ciyewe yanzu ladu yanzu rajiwa to ci gosa wanzur ila imar ka ma tilalo bayan ta tajiyewe kai fa zushi zuha sun manasuwa lahma lóòlé kó kẹmìnà tó ti àdúrà ilé òtí àkútó nẹkùnbí àbúgbà òtí àdúrà ilé òtó yìí kiri náà tó yẹ ti nẹbi ẹni ní ìdàgá àtún àdúrà yà àdébì ibrahim àdébì sàlámù àdébì wọn sòkó gígàn kala wa lam tumi su kuma waji ma jami'in ibrahim ga bala wai ma no lakil yatu mai inda ka ga mai bon da yasmi na alqalbi la mala al sunnaji aga ta fa ni ti ka na goye mu wani waje mu ke yakini na tafi mu wani waje mu ke tasdiqu na da mu wani waje mu ke e min yana ma ajuja da kiyo liyakuma inna kalbi Lọ́dí ọ̀nà kó jẹ́ ṣìgá àrí Ibrahim la ẹlúgi mulawun ba ba ba ba waje ala la kulli jabalin min hunna juza sun ba hunna ya ci ne ka sa wuya ayyuhu ja da yawan da ce ci dauraya ce ci dauraya annabi isa alayhi salam annabi so kuyo ce ta wuri mini muje mini muje da annabi so wato lil mauta ya ga ta tuwe lu da la idi zini da zini so ko hmm. alam tala no زي جاب وجبة جوا وجوف عذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم تتجي يا عطس تتجي يا دراي عشاء البعض بعد الموت والبعض بعد الموت مات وعد صادق دي أريح الأرواح في الأبدان والبعض على ذجناك بعد الموت زميته وعد الكون يوجو صادق يجسيا دي عادة الأرواح ko ẹgbọ́n ráyì yà láwọn aṣebáyé fíl àgbèdá hmm. ní ojú dẹ́rẹ kan sọ àgbàdà ìlẹ́kí fọ́wàlì kí á ní àmágà lẹ́kí àní zandoro lẹ́kí burúkú zandoro ma ló bá tó kí ló wúṣì in kullu mafi samawa tó láti ilá àti rahmani abúdá zandoro ní dẹ́sẹ́mọ̀ lẹ́kí náà ló bá tó kó ló hmm. wúṣì zandoro mú dáa ló bá tó wà lórí ọgbọ́ lọ́lọ́rọ̀ lórí wọ́n sọ kó one by one wọ́n bí ẹ̀nà kó efó àlìkí alùúkí àníbìfà tí ó kàmá bàdáná àwọn ìkálìkí nìrí ìlúhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina kama bada'ana kainaita awwala khalqin ashabaya wa zando maga aloji baya ni laji nake guruntu a ne ga nake ani zuba hu dawa ani jikaci hu dawa a ne ga nake wa dada no slippers no shoe no converse no trainers no pants jeans hu dawa chinos hu dawa singileti hu dawa ewofe udambwa agbádá udambwa shotnika udambwa tanki udambwa brezia udambwa fula udambwa rufuta udambwa jilbabu koyu nikabu koyu a nufi sa a sanin gan yursharu na su fatan uratan gurla a na zai na kifa a kiyami uratan guruntu gurin lakaciya da ba na na shagar jalar wani sa annabi to ba yi don zage annabi gani jalar wani sa to ba yi don zage fọlọ yìí kí ni gurun tó ti gbogbo gurun tó ní ẹ̀ tó wá ṣe tó wá ṣe gbogbo oúnjẹ rẹ̀ egogo wà tó gan ẹ alágàṣà náà ti fọ́ àlìkìyà ní gẹ́sìkìyà ti lágúwò àníbi sáà sọ́lẹ̀ adizan doro da mini wa illa ta yi kalli muhu rabu sai ci ma daga duye laisa bai na huwa bai na hutur jimani da na ji gwaganin wa da tsakanya ba fa yanzu a yi mana minu falla ya ra illa ma kaddam la ci wa mini ajiye ni wani na sai tunu rogo shi donin wa yanzu a sha'awa minu wa ci kafa gwa fili falla ya ra illa ma kaddam ajiye ni wani na sai tun tunu shi donin ko fa yanzu tilka wani ya ci gwa da su inda a yanzu ra sai ina wata kula ba bi shaƙi tamra ya na ji faruwa fa alkiyami na aljanna yi gaskiya ina yi gaskiya aljanna wani shirya kuyi zarbi mutaki na ina wani shirya ilkafiri na roji yana ko daidai siratu make yi gaskiya wa in minkum illa wariduha e ta make yi gaskiya ne ko ba batan naji sashi da ainihin wani da ya mutum kai ga ka tuja ko wal ba'su min ba'd mauti haqqu guja ba insha Allah ta yadda wa qala wa al kabar fi mashatillahi azza wa jalla na ba ko nan da gwaza hadi ga gina سبحانك